A yanzu haka dai ɗaruruwan matafiya ne suka shiga wani hali na tsaka mai wuya a sakamakon rufe babbar hanyar motar da ta tashi daga Sulaja zuwa Mina da kuma Bidda zuwa Makwa da masu manyan motoci suka yi. Masu manyan motocin dai sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda gwamnatin jihar Niger ta rufe hanyar Mina zuwa Bidda ga masu manyan motocin wadda ita kaɗai ce ta rage mai kyau da ta haɗa arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar. Comrade Faruku Kawo shine mataimakin shugaban kungiyar direbobin dakon mai a jihar Niger kuma jigo a kungiyar a Najeriya Yayi yi ƙarin haske akan bakar wahalar da ya ce masu manyan motocin na sha akan waɗannan hanyoyi. Masifa ce abin ya yi yawa. zin ka ɗauka daga bidda ka ce kana buƙatar lambata ba hanya babu motoci sun faɗi wurin abin ya cushe ya cunkushe nan inda suke bi su fito ta lemu ba hanya. To Alhaji Umar Kolo shine mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa ya ce dole ne fa gwamnatin Najeriya ta yi wani abu cikin hanzari akan wannan matsala domin shawo kan matsalar ko kuma bakar wahalar da 'yan Najeriya ke sha musamman a waɗannan wurare. Kira kawai za ga gwamnatin tarayya ya kamata su duba halaye da hanyoyin da suka ratsa cikin jihar Neja suke ciki. Ba mu da wani hanya guda na gwamnatin tarayya da take da kyau. To shi yasa kuma nauyi ya ma duk hanyoyin namu yawa yanzu nan. Misali ana so a samu sauki yanzu nan ya kamata a duba aikin nan da ake na tsakanin bid da zuwa lambata a tabbata an yi shi ba inda ake wannan aiki wajen aikin kilomita nawa dan kallin kilomita an ɗauki wajen shekara biyar ana wannan aikin ana biyan dan kwangila miliyan 100 miliyan 200 wannan ba ɗauko hanya na samun sauƙi na wannan halin da direbobi suke ciki ba. To gwamnatin jihar Neja dai ta ce babu gudu babu ja da baya akan rufe hanyar Mina zuwa Bidda har lokacin da ta kammala gyaran hanyar in ji kwamishinan ayyuka na jihar Neja Alhaji Mamman Musa. Naja dai mu matsayin mu shine ba za mu yarda mu bude hanya ba saboda hanyar bai biwa na aiki kuma ba karamin kudade aka zuba dan a yi wayannan ayyukan ba da ce kananan motoci ne to za a iya raba musu wuri su bi amma manyan-manyan motoci suna bata aiki amma mun riga mun shaida musu ba tun yau ba suna ta sun sani cewa har tsawon lokacin za a gama aiki ko hanyar zai yi biyuwa mun rufe hanyar bidda zuwa mina ma manyan motoci. A yanzu haka dai dubban motoci ne suka cika garuruwan lambata da kuma bidda a sakamakon datse hanyoyin da manyan motocin suka yi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.